السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو جمعة goma sha biyar ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 441 muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara rayuwar mu zuwa wannan lokaci musamman a wannan yanayi da muke ciki da kuma rayuwa da ake ciki mai mawuyacin hali muna fata da mana sauƙi muna godiya ga Allah wata ala da ya sa muke rayuwa cikin wannan wata mai albarka muna fatan Allah ya azurta mu da dukkan nasarori daga rabasa da suke cikin wannan wata da ake samu daga Allah Allah ya hada mu da su abinda zai zama mana matsala a rayuwa Allah ya mana kariya daga shi shugabanninmu Allah ba su daman yin adalci su abin da suke yi abin da zai zama alkhairi gare mu Allah ya ba su ikon iyayenmu Allah subhanahu ala ya gafarta musu kurakuransu ya fata hamu cikin kaburburansu ya hada mu da su cikin jannatin firdaus zuriyarmu da iyalanmu Allah mana kariya ya tabbatar da mu bisa shiriya da riko da alkur'ani da sunar manzo sallallahu alaihi wasallam muna karatu a cikin ayoyin suratul hujurat waɗanda suke koyar da mu laduba da tarbiyya da kyawawan ɗabi'u waɗanda za su amfane mu duniyarmu da lahiran sannan a muna mun tsaya a karatun da ya gabata aya ta goma sha uku insha Allah ta'ala za mu sashi aya ta goma sha hudu a cikin suratul hujurat kafin mu shiga cikin karatu a surat tambaya wanda ya turo tambaya ce assalamu alaikum mala Allah ya kara ilimi mai albarka amin muna fatan Allah ya sa ya ce don Allah a yi wa kakana wai kakarsa ce ba da Allah a yi wa kakata nasiha ya kamata ka rubuta wana a yi wa kakarsa nasiha a ta kai tsufa da in ta yi azumi tana shan wahala har ta galabaita kuma nan tana jin tafsirin ka kamar da rubuta tafsirin kure ko da yaushe don Allah subhanahu wata'ala mala a mata nasiha so ita kafin su iyaye idan an girma da kakanni su suna kamar in su ajiye azumi kamar kazawa ne su wasu yaya za a yi ana azumi su su zauna a haka wani fa kyauta ce daga Allah subhanahu wa ta'ala tun tana yarinya azumin ne yake kanta kuma tana yi tana yau har aka wayi gari jikanta ne ma ya rubuto takarda yake son a yi mata nasiha ai ai an taba shekara nawa har sai ya'ya har ya'yan masu kai ya'ya ya'yan ya'yan masu girma har sun rubuto ai an taba musamman in ana galabaita akwai da Allah subhanahu ala ya ba su shekaru da tsufa din da yawan shekaru amma kuma kiran jikinsu ba su da wani galabaita za su iya yin azumi kuma ga shekaru in har sun yi azumi babu laifi ya yi kyau amma ko da da ƙarfin jiki inda shekaru suna da yawa an tsufa mutum zai iya yin azumi amma sai ya ajiye azumi wannan ya yana da lada cikakke domin ya samu ya karbi cikin Allah ne da basar Allah ne mutum ya amfani da ita amma idan akwai galabaita kamar yadda wanda ya rubuto ina ce shi ita kakarsa tana galabaita kaga wannan ya kamata ta aje azumi sai a yi ciyarwa kawai a madadin azumi Allah subhanahu wataala ne ya faɗa da nassin alqur'ani wa 'ala allazina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin waɗanda suke shan wahala in sun yi azumi sannan ga shekaru da yawa lokacin wa fi ƙona hu? shi shan wahala ne kawai amma mutum yana da shekarunsa daidai gwargwado wana yana tashi shi wannan wahalar azumi ba su sa ake ce ya ajiye ba saboda yana tashe amma wanda Allah subhanahu wataala ya bashi tsohon shekaru an tsufa an jima ana yi har kawo yanzu ana da jikoki kaga Allah subhanahu wataala yi albarka a rayuwa wannan yayi sai mutum ya aje azumi sai a ciyar kawai kowane rana daya sai a ciyarwa shikenan za a iya tarawa gaba daya a ciyar a rana daya an gaba kaka kan ba abin da za ta yi illa ta aje azumi tana ta wurigi tana tasbihi tana yi wa 'ya'ya da jikoki addu'a ana kuma yi wa dukkan al'umma addu'a da yanayi da ake ciki Allah ya kawo mana tuki Allah subhanahu wataala ya kawo mana tuki kaga idan har kyau abin da Allah subhanahu wataala ya bayar na wannan garabata shine ya fi alkhairi maimakon azumi a galabaita saka nasiyar mu gare ta shine Allah ya ta fahimci cewa aje azumi din nan shine mafi alkhairi domin ba da ka ake faɗa ba a alƙur'ani aka ce a yi azumi in ramadan ya zo to a alkur'ani ne kuma aka ce dattijai su da suka yi shekaru har ya'ya da jikoki ya halatta gare su musamman in suna galabaita a kama azumi kafin yamma ta yi an shiga wani hali da to maimakon haka tun da an yi shekaru da yawa a duniya to Allah ya ba da daman a ajiye azumi haka shari'ar musulunci ta ba da dama sabon annabi sallallahu alaihi wasallam sun ajiye azumi sai su ibn Malik sun fi kowa kwaɗayin yin aikin ibada suna da kwaɗayin yin aikin ibada amma ganin cewa Allah ya ba da sauƙi sai suka yi amfani da wannan sauƙin don su samu a yi abin da ya kamata ma'ana da umarnin Allah subhanahu wata'ala da bayar a ga cewa su innan sun fara aiki da wannan umarni da Allah subhanahu wata'ala haka abin da ya dace shine ta aje azumi a yi ciyarwa maimakon ta ɗau azumi ta galabaita kuma sayan magani kuma azumin ya karye a tafiya. Ta ga wannan bai yi ba Allah subhanahu ala ya samu gane Allah subhanahu wataala yi wa dattijan mu albarka eh, abuna dattije da suka yi shekaru da yawa tare da mu baki daya Allah ya albarka cikin rayuwa Allah ya mana kariya da kariyarsa kokarin su da himman su kuma da suke sa har ya zama su suna da kawai su yi azumin ya fi Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya bada wannan gara na a ajiye azumin kuma ana da cikin lada Allah kuma ya haɗa mu cikin lada Allahu alam insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu a aya ta goma sha hudu a cikin suratul hujurat Allah subhanahu wa ta'ala sai qalatil a'rabu amanna أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله لكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون نعم. الله سبحانه وتعالى يلا بعد الأباري قالت الأعراب آمنا الأعراب بنو آه سلمة بنو أسد waɗaya daga cikin ƙabilun larabawa sun musulunta suka zo gurin Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce su homo ne ne sun yi imani sai Allah subhanahu wataala ya ce a san sauka shi daga kawai shiga musulunci a yau shi gina kun zama mu'mine a a ne Allah ke bada labari qalatil a'rabu amanna larabawan kauye sun zo suna alfahari cewa sun yi imani Allah ta kul ka gaya musu lam tu'minu tukunna har yanzu ba ku yi imani ba tukunna walakin sai kawai ku ce kulu ku ce aslamna mun musulunta walamma yaqul al-iman fi qulubikum san tukunna har yanzu imani bi shiga ku ba wannan aya tana tabbatar da cewa martabar imani yana sama da martabar musulunci ma'ana sai mutum ya zama musulmi ya goge ya riƙe Allah sau da ƙafa ya bi Allah ya yi ayyukan alkhairi kuma ya yi su domin Allah ya nisanci miyagun ayyuka domin Allah to nan yake ta taka martabar cewa ya zama muni da ma'ana dukkan malamai magabata tun daga sahabbai har zuwa tabi'ai da tabi'u tabi'ina manhaji gaba ɗaya na ahlus sunna shine cewa al-iman kasu min al-islam shine imani wato shi ya fi ke antuwa akan musulunci bi ma'ana mutum sai ya zama musulmi tukunna yake zama mumini sannan mutum zai iya zama musulmi amma har yanzu tukunna bai zama mumini ba kamar da nassin aya ke nuna kullum tu'minu walakin qulu aslamna walam ma al-iman fi qulubikum ba mamaki a samu mutum yana cewa shi musulmi ne haƙiƙanin musulmi ma tukunna bai zama ba amma da baki ɗaya na cewa shi musulmi ne ko ba za a kori mutum ba ko ya ce shi musulmi ne ba mai koransa haka za a yi tattafiya wane ba musulmi ne wane ma musulmi ne wane ma musulmi ne duka mu mun ce musulmai ne haka ne amma haƙiƙanin musulmai masu bin Allah sau da kafa yadda aka fassara musulunci haka muke yi to wannan wani abu ne daban kowa da yadda yake a gurin Allah subhanahu wa ta'ala sannan bayan an taka wannan martaba sai kuma taka martaba ta imani haka kullum mu'min muslim wa laysa kullu muslimin mu'min duk wani mumini musulmi ne amma ba kowane musulmi bane mumini kai tare musulmai da yawa ba su muminai ba ka'ida kuma la yadkhulu aljannata illa mu'min ba mai shiga aljanna kuma sai mumini ashe mutum zai iya zuwa musulmi ne amma an samu matsala Allah kiyaye mu sakamakon miyagun ayyuka da abubuwan da ba su kamata ba da mutum ya ko shirka ko wani abu makamancin haka za a iya taka martaba ta musulunci tukunna ba taka martaba ta imani ba Wani ya nuna martaba ta imani tana sama da mataki na musulunci za ka mutum ya zama musulmi amma fa tukunna bai zama mumini ba amma za ka iya shi ma mutum zai cewa ni musulmi ne a mutum da zai ce ni mumini ne a sai dai mutum ce a ah, ni na imani da abun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na yi imani da alƙur'ani na yi imani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam duka da suka inganta cewa annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam na yi imani da su amma mu ce ce ni mumini ne ba ta kawo da wannan domin kwalatul arabu amanna قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada shaida akan sashin sahabbai kan sahabbansa musamman manyan manyan sahabbai kowa su ne jagorori a cikin muminai wannan muminai ne Allah kansa ya ambace su muminai Allah ya ambace su muminai a gurare daban-daban sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kira su muminai Allah ya ba su aljanna Allah subhanahu wataala ya sha ambaton su da yarda ya radiyallahu anhu wa radu anhu ya tabbatar da yaddarsa gare su su ma ya sai cewa sun yarda da shi wannan duka ya faru ga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma misali Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa aslama an-nas wa amana Amr ibn al-As mutane sun musulunta amma Amr ibn al-As fa ya zama mumini amr ibn mumini ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗin wani kaga ta siya ce ga amurbin ibn al-as radiyallahu anhu haka mutum ya ce ya yi imani ko kuma ya ce shi mumini ne a a wasu zai ta ni musulmi ne mu musulmai ne a mu mumini ko ni mumini a wannan magana tana da nauyi tana da nauyi kwalatul arabu domin za ta iya zama musulmi ce wannan baka zama mumini ba shi yasa kwalatul arabu amanna kullum tsuminu walakin kulu aslamna ku ce karshe musu cikin da ku yi imani ba sai dai kawai ku ce aslamna mun musulunta walam ma yadkhulu al-imanu fi qulubikum sam tukunna walam ma yadkhulu al-imanu fi qulubikum Ha, ah, tukunna imani bai shiga zukatan ku ba sai ku faɗi wannan Allah subhanahu wata ala haka ya gaya musu domin har yanzu tukunna imani bai shiga zukatan ba domin imani ya shiga zukata Allah shine masanin wannan imani a tabbace ta a zuciya yana tabbace a zuciya wai saddiqul amal aiki yana gaskata imani zuciya mai imani aikinta da ka gani zaka ga alamar imani shi yasa zaka iya kyautata zato ga wani uhsinu zanna bi wani ina kyautata zato ga wani cewa mumini ne haka zaka bada wani ce wani mumini ne a ina kyautata zato cewa ka wani mumini ne gaskiya wani ina kyautata zato gare shi akwai dukkan alamomi na imani tattare da shi don gaskiya ina kyautata zato ga wani za ka iya faɗan wannan haka imani Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna yana da akhassu min al-islam wato ma'ana sai an zama musulmi ake zama mumini sannan ana an zama mumini sannan ake zama taqi kamar da sashin malamai suka tsara martaba suka ce mutum zai zama mumini sannan kuma ya zama taƙi kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yakan ambaci bayinsa da sifa ta imani ya kuma yi musu fatan su zama taƙiye kamar da ya ce ya ajiye hallazina amanu su ya mu, kama ku kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun to kaga kama ku kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun wato dan ku zamanto shahiyai da ka Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya kira bayan da sifa ta imani yanzu yana so ne su yi wani kokari don su zamanto sun kata sifa ta takawa daga wannan malamai ke ganin cewa sifa ta takawa ko kuma e mataki na takawa yana sama da mataki na imani kuma da imani kuma yana sama da mataki na mataki na musulunci kuma kisani kisani da takawa suna tafiya tare al-muhsin shine wanda yake ya'budu Allah ka'annahu yara Allah yana bautar Allah ka ce ga Allah nan yana gani ido da ido a gabansa domin yana da imanin cewa in tabbas shi bai ga Allah ba ma to ya tabbata Allah yana ganinsa shi bai ganin Allah amma ya san annallaha ahata bi kulli shay'in ilma Allah subhanahu wata'ala ya kiyaye komai da iliminsa yana lura da cewa Allah subhanahu wata'ala ya yi masa abuna yana ganin sannan kuma yana ganin dukkan aikin da yake yi haka idan yayi mai kyau ya san Allah subhanahu wata'ala ya gani in yayi kuskure ya san Allah subhanahu wata'ala ya gani haka Allah subhanahu wata'ala ce a kullum tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum tukunna imani bai shiga zukatanku ba وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا الله سبحانه وتعالى يتي إذا حركك بالله سننت منزنسا صلى الله عليه وسلم لا يلدكم من أعمالكم شيئا to ba abun zai rage muku daga ayyukanku na wani abu ba abun da zai ragu a cikin ayyukan ko Allah subhanahu wata'ala zai rage muku na wani abu a cikin ayyukanku in dai kun bi Allah subhanahu wata'ala ma'ana ku bi Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wa ma'ana al-iman yazidu bil a'mal bil da'at wa yanqusu bil ma'asi wato imani yana karuwa da ayyuka na gari da ayyuka na da'a wa Allah sannan kuma imani yana raguwa da ayyuka na sabon Allah shi ne a nan wa in tuti Allah wa rasuluhu. in dai kuka musulunta kuka rike Allah da manzonsa kuka bi dokokin Allah kana ku bi dokokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Allah ya umarce ku wala yalikum min a'malikum shay'a babu wani abu da zai rage muku yansukum min a'malikum shay'a ma'ana zai rage muku wani abu na ladan ayyukanku ko kuma na ayyukanku bi ma'ana ku yi aiki domin Allah sai imanin ku ya ƙara girma ya ƙara ƙarfi ya ƙara yawa idan kuka kuma yi ƙasa a gwiwa kuka bar aiki domin Allah ko kuma kuka bar yin aiki ko kuka rage ayyuka to sai zama to imani ya samu rauni sakamakon rage ayyuka haka ba a buƙatar rage ayyuka na alkhairi ana buƙatar ƙara himma a cikin ayyukan alkhairi domin fara himma a cikin ayyukan alkhairi yakan ba da daman karuwar imani sannan kuma imani yana karuwa da wannan ziru bi ta'at wa yanqusu bil ma'asi sannan idan kuka zamanto masu wato idan kuka zamanto masu biyayya ga Allah subhanahu wata'ala sannan da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sau kama to insha Allah ta'ala Allah zai kiyaye muku ayyukan ku sannan ya cika muku ladan ku kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗi cikin hadisi al-qudsi ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyaha ya ku bayina sani cewa ayyukanku ne nake kiyaye muku su sannan kuma nake cika muku ladansu na ba ku su kamar yadda ya kamata haka Allah subhanahu wata'ala ya ce inna Allah ghafurur rahim lalle Allah ghafurun mai gafara ne rahimun Allah mai jin kai ne mai tausayi yana matuƙa tausayin bayinsa tausayi wannan Allah subhanahu wata'ala yawanci yana ambaton kansa da sifanta kansa da waɗannan sunaye da sifofi ar-rahman ar-rahim kuma inna allaha ghafurur rahim Allah subhanahu wata'ala mai gafara ne in kun ni gafararsa mana zai sanya muku tsari tsakaninku da azabarsa idan kuka nemi tsari tsakaninku da azabarsa to Allah zai tanada muku tsari tsakaninku da azabarsa Kuma Allah rahimun mai matukar jin kai ne mai tausayi yana jin tausayin bawansa sama da yadda uwa take tausayin jinjirinta a lokacin da za ta jefa cikin wahala ba haka kuma Allah subhanahu wata'ala yake tattalin bawansa kan ya jefa shi cikin wutar jahannama sama da yadda uwa take tattalin ɗanta jinjiri annabi sallallahu alaihi wasallam ya buga misali ga sahabbai lokacin da aka yi a wani yaƙi wata uwa ta rasa ɗanta an ya kuce a hannunta lokacin da ƙura ta lafa sai ta zo ta ture wannan gawa ta leƙa can ta leƙa can kawai ta hango ɗan nata sai ta same shi da ransa ta ɗauke shi ta rungume shi ta sumbace shi sannan sai ta bashi mama yana sha lokacin sabai suna kallo adam sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musu yanzu kuna ga wannan kuma ta fashe da kuka ita kuna saboda farin cikin ta samu dan sai ce yanzu kuna ga wannan za ta jefa dan nan a cikin wuta suka ce ina ya rasulullahi yadda take ji da shi din nan to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu to Allah subhanahu Ta'ala. ya ci wannan matar da kuke gani tausayi ga bawansa sama da yadda take da tausayi ga wannan yaron nata don haka Allah subhanahu wataala ba zai jefa bawansa a wuta haka kawai ko baya bukatan ya jefa bawansa a wuta sai in bawan ya ce shi wutar yake so hanyar sabawa Allah da rashin bin dokokin Allah subhanahu wataala haka inna Allah lalle shi Allah gafurun mai gafara ne ta yadda na ce magfira wato gafara shine kamar misali mizfara mana abu ne kwalkwali wanda ake masu hawa doki suke sawa a kayinsu musamman idan lokacin ko yaƙi ko wani abu idan wani abu ya zo ya mukun ya daki kayansu sai da kiwon nan hulan karfe ne hulan kwalkwali kenan kaga sai zaman to kayansu ya samu kariya da ikon Allah wani shine ma'ana daga na aka samu wani eh, maghfira wato gafara kamar misali in mutum ya samu gafarar Allah mana ya samu wani kwaba ne ya samu wata kwaba daga fadawa cikin azabar Allah mana Allah subhanahu ta'ala ya bashi kariya ta musamman daga fadawa cikin azabar Allah mana Allah ba zai azabtar da shi ba shine Allah zafurun mai yawan kawo kariya ne daga yawan kawo kariya ne ga bayinsa daga fadawa cikin bala'i ko kuma cikin azaba rahimun Allah subhanahu wata'ala ne tausayi ne ga bayinsa yana jin kansu kuma yana tausayin su haka kullum bayin Allah suna da bukatan su zamanto suna biyayya ga Allah subhanahu wata'ala sau da kafa za su samu gafarar Allah kuma sannan za su samu rahamar Allah Allah ya azurta mu da gafararsa kuma ya azurta mu da rahamarsa eh, ya gafarta wa iyayenmu ya rahamshe su ya gafarta wa kasanin ya rahamshe su ya gafarta wa mu ya rahamshe su Allah ta innamal mu'minuna na amanu billahi wa rasulihi thumma lam bu. ku sani cewa mu'minai inda haƙiƙanin mu'minai ake magana waɗanda suka tabka martaba ta mataki na musulunci har suka wuce suka je kololuwa mataki na imani duk wanda ya yi sa'a ya taka mataki na imani insha Allah zai shiga aljanna wanda ke je ga mataki na imani mai tuhan hanzu dai tukuna ana nan ana ta burwa burwayawa amma wanda ta ka mataki na imani ko insha Allah ta'ala zai shiga aljanna la Janna ta illa mu'min babu wanda zai shiga aljanna sai mu'mini in dai mutum ya zama mu'mini Allah ke bayyana mu'minai wani ya zama mu'mini a sai Allah subhanahu wa ta'ala zai bayyana ibn uh, ibn uh, menene sa'ad ibn abi waqas radiyallahu anhu sai daga cikin al'ashratu wa basharin fil janna ana tare ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana raba wasu cikika yana raba wa mutane sai bare shi a kowa wani. sai ce wani zo ka karba yana bayarwa sai sa'ad ibn abi waqas sai ya rasulullah Da wani har yanzu ka tsallake har yanzu baka kira sunan sa ko baka bashi ba wa huwa mu'min alhali kuma shi mu'mini ne sai Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa huwa mu'min aw muslimun ko dai shi musulmi sa'ad bin abi waqas na ta ya rasulullah Baka ba wani ba dai alhali shi mu'mini ne Allah sallallahu alaihi wasallam yace a'a ko dai shi musulmi ne kaga bi ma'ana shi amma daga baya malamai sun yi bayani cewa wannan mutumin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a kansa bincike duka ya nuna shi ba munafiki bane kuma daga baya ya zama cikin muminai ma'ana shi ba munafiki bane wai suna tunanin me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ko dai shi musulmi to ko dai shi munafiki ne wai suka dauka a malamai suka ce a shi ba munafiki bane amma dai ala abu alal aqalla abinda ake nuni shine cewa mutum zai taka mataki na musulunci cewa shi musulmi ne amma har yanzu tukuna bai zama mumini ba yau domin zama mumini wannan sai an jajirce sai an dage sai an tsaya kuma an samu dashen Allah da farko idan ka samu dashen Allah subhanahu wata'ala kuma ne mutum zaka ga kominsa gaba daya ya sallama cewa yana hannun Allah kominsa gaba daya ya yarda cewa sai Allah subhanahu wata'ala ba abun da yake shakka ko babu abun da yake tsoro ko babu abun da ya dame shi sai Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine mutum ya taka martaba ta imani wanda bai taka martaba ta imani ba to nan har yanzu zaka iya samun sa da abubuwa daban-daban daban-daban alhali kuma shi musulmi ne za a iya sa riga a je a yi sallah za a iya zuwa a yi jam'i za a iya zuwa a yi kaza amma har yanzu akwai matsala domin ai munafukai ma wanda suke sallah ta da manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallam suke sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wala dallin su ce amin ta karewa kenan yayi ruku'i yake Allahu akbar kuma ce Allahu akbar adam munafikai ce amma innal munafiqina fi ddarki al-asfali minan nar haka Allah ya faɗa kai munafikai ko sun tuba fa su ba ka zama cikakkun mu'minai su samu martaba irin ta wani saboda muna so su iyaka ne sai ko sun ci ba illal ladina tabu wa aslahu wa atasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi amma Allah ya fa ulaika ma'al mu'minina yace fa ulaika humul mu'minina ba yace fa ulaika ma'al mu'minina bayan tabu wa aslahu wa atasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi duka sun yi sun shiga daga munafurci, amma sai Allah ya fa ulaika ma'al mu'minina wannan suna tare da muminai da cewa innan su ne muminai ba to ashe munafiki ba karamin ba ne. to shi yasa mutum zai zama musulmi za haka mutum munafiki ne musulmi ne dan sallallahu alaihi wasallam bai yaƙi munafikai ba kuma da tsoron kar a ce yana yakan musulmai wanda suka musulunta da shi domin shi kullum munafiki shi musulmi ne a cikin musulmai yake har a je yaƙi da shi a je duk inda za a je da shi a je dukkan ɗawainiyan aikin ibada tare da shi amma yana munafiki yana munafikan mutum wannan shine asalin munafiki saka Allah subhanahu wata'ala ya dan su ya san su amma ya tabbatar da su akan yadda suke so da ka zamanto abu ne eh, eh, musulmai amma kuma ba muminai ba daga sai wancan mutumin da sa'ad bin abi waqas radiyallahu anhu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya rasulullah ka manta ne alhali mumini ne ya ce awa ma'ana dai nuna masa cewa matakin imani daban kuma yana kama da mataki na musulunci amma dai malamai suka ce wannan musulmi bai zama munafiki ba kuma ba munafiki bane wallahu maka ana taka wannan martaba anan Allah subhanahu wata'ala ta mal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu ka sani kawai mu'minai sifar muminai muminai na gari su ne waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa sun yadda Allah shine Allah a kowane irin hali samu da rashi gaba ɗaya daga Allah ne eh, nasara da rashin nasara gaba ɗaya daga Allah ne mulki da rashin mulki gaba ɗaya daga Allah ne yau Allah ya naɗa ne, yau Allah ya cire ne duk wannan a hannun Allah yake yau Allah ya bawa wani yau Allah ya ɓace a hannun wani wannan abu ne a hannun Allah subhanahu wataala wanda ya ja da wani abu a cikin aikin Allah wannan ya rage nasa shi da Allah subhanahu wa ta'ala haka innamal mu'minuna mu'minai allazina amanu billahi wa rasulihi su ne wadanda suka yi imani da Allah da manzon su imani na gaskiya thumma lam yartabu sannan ba su da kokonto ko shakka game da Allah subhanahu wa ta'ala talauci bai kawo ba su tsoro su san cewa a ah, yanzu sun ja da baya akan imani ba kariya ne wannan ba su da kokonto game da Allah ba sa shakka game da Allah duk abin da ya faru sun san Allah shine Allah ba sa ja da baya babu wani da ya isa ya taka musu birki a rayuwa wai don samu ko da shi ba shi ba ba yi shi ba Allah subhanahu wataala shi ke da wannan iko ko bai ba da rayuwar wani a hannun wani ba kowa gaba ɗaya ta kansa yake kuma rayuwar gaba ɗaya ta a hannun Allah subhanahu wataala take haka mu'minai na gaskiya sune waɗanda suke da wannan cikakken yaƙini game da Allah subhanahu wataala shi yasa duk halin da suke ciki duk duniya ta juya musu baya babu ciki ba su tsoro duk wahalar da za a shiga za a wuce wata rana za ta wuce kuma Allah subhanahu wataala shine Allah shi kuma wanzazze ne alhayyul qayyum kenan wanda baya bacci baya gangadi Allah subhanahu wataala wanzazze ne tabbatacce ne baya canjawa daga inji Allah subhanahu wataala shine wanda ba ba a kokarin game da imanin inna innamal mu'minuna alladhina amana game da imani da shi innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu shi yasa da Allah yake magana akan mu'mine ko kuma akan munafikai Allah subhanahu wataala yake faɗi cewa a fi qulubihim maradun yana magana ne akan mutane gaba ɗaya da kuma waɗanda suke jin cewa a yaya Allah subhanahu wataala ke ganin kamar sashin mutane suna kokonto ne game da Allah shine Allah ce a fi qulubihim maradun amir tabu am yakhafuna an yahifa Allahu alaihim wa rasuluhu إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا التي وأولئك هم المفلحون إنما كان قول المؤمنين sani cewa maganar muminai kawai idza du'u ila Allah wa rasulihi li yahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na kawai cewa ce mun ji mun bi shi ne kawai maganar muminai shine asalin imani Suda Allah magana akan sauran wato yanayi na mutane da suke mu'amalantar Allah wata irin mu'amala su sai Allah ke mamaki a fi qulubihim maradun wai cikin zukatan mutane kam akwai ciwo ne amir tabu uku suna kokonto ne game da Allah Allah ya ce kaza kokonto suke yi da Allah ce zai yi kaza kokonto suke yi da Allah ce za a yi tashin alkiyama kokonto suke yi da Allah ce akwai wuta akwai aljanna kokonto suke yi da Allah ce za a wuri ba a kan sirati kafin a je ga aljanna kokonto ce da Allah ce zai da mizani na adalci suna kokonto ne da Allah ce zai kama azzalumai ya azabtar da su iyakar azabtarwa lokacin da ba su isa su yi komai ba kokonto ce an yi sabu an yi khafuna an yahlifa Allah alaihi wa rasuluhu kokon mutane sun ɗauka Allah da manzonsa su ma za su mu'amalance su irin mu'amalan mutane ne na kiyaye alƙawari da zalunci an kafuna an yahifa Allahu alaihi wa rasuluhu ko kuma mutane suna jin tsoro ne wai kar Allah da manzonsa su zalunce su Allah da manzo ba sa zalunci ba ka kawai Allah da manzo bin su ake cikin kafa babu zalunci cikin Allah da manzonsa kar ka bi Allah da mini cewa kana tsoron ko kuma kar Allah ya maka ba daidai ba ina yi kafuna an yahifa Allahu alaihi wa rasuluhu ko kudi mutane suna jin tsoron ne wai kar Allah subhanahu wata'ala ko manzon Allah subhanahu wataala cikin abin da ke kiran su gare shi ko shigo shigo cikin badadi ne Allah da manzon sa ba sa wannan shi Allah ya ce ba shigo shigo to cikin badadi ne Allah baya shigo shigo cikin badadi ina in ka bi Allah kawai ka san ka ci nasara yawa in an ji an an ji an bar Allah kuma a tabbata cewa an halaka in mutum jikin ya halaka wa to ranan da zai gane ya halaka za ta zo Allah subhanahu wataala ya kiyaye haka Allah subhanahu wataala ya ce إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله sai cewa mumine ne waɗanda suka yi imani da Allah da manzonsa sun lam yartabu sannan ba su yi kokonto ba game da Allah subhanahu wata'ala suna da yaƙini cikakke sun tabbata Allah shine Allah suna da yaƙini cikakken yaƙini Allah baya saka alƙawari sannan Allah subhanahu wata'ala ba a jin kunya in an rike haka wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah kuma suka yi gwagwarmaya suka yi jihadi suka ba da kansu suka ba da dukiyoyinsu fi sabilillah wajen ɗauka addinin Allah ko sun san mutum ko ba san mutum ba addini sai ba shi kariya sai su ba shi daraja ko sun san guri ko san guri ba in an ce akwai addini a gurin kawai sai su shiga su zauna kun san mutum ko bai san mutum ba in an ce wane yana kula da addini kawai sai su girmama sai su sai su sai su haɗi ya zama ɗan uwa ko sun san yanayi ko san yanayi ba kan su addini shi ne abin da ke damun su haka jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ana ce ulaika humus sadiquna waɗannan su ne masu gaskiya cikin imani su ne masu haƙiƙanin gaskiya cikin imani su don haka kowa yi gaskiya cikin imani su kada ya zama yana kokonto game da Allah subhanahu wataala kada mutum ya zama yana shakka game da Allah subhanahu wataala kowa ya tsaya kai da fata tsayin jaka cewa Allah shine Allah kuma tabbata cewa rayuwa gaba ɗaya tana hannun Allah haka mu yi imani da Allah haƙiƙanin imani da Allah mu yadda da Allah haƙiƙanin yadda da Allah subhanahu wataala ba tare da gudu ko ja da baya ba ba tare da kuma sassauci akan addinin Allah ba a'a duk abin da za a yi mutum kullum addu'ansa shine Allah ya rayar da shi bisa addini ya sa ya riko da addini har Allah ya daura sun imani da riko da addinin musulunci shi yasa kullum addu'a mu Allah ya yau muna cikin musulmai in ajalin mu ya zo ko muna masu imani wannan shine addu'ar annabawan Allah rabbi qad ataytani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ard anta wali fi dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin kullu wannan shine fatan mutum kawai ko fatan a guna dukkan bayin Allah na kwashi Allah subhanahu wata ya samu dace Allah ce ulaika humus sadiqun waɗannan su ne masu gaskiya cikin imanin su waɗanda Allah ya yarda cewa eh lalle waɗannan su mu'minai ne haka mutane su yi imani da Allah su yarda da Allah subhanahu wataala shine Allah kuma kowa ya yi imani kason da Allah ya yi shine kaso idan Allah ya yi kaso ya yi daidai Allah baya kuskure abun da Allah ya baka ka gode wa Allah a kansa kuma ka yarda Allah ya yi maka adalci Allah ya yi maka daidai Allah ya kan shigar da wasu ma cikin azabarsa da adalci da adalcinsa Allah subhanahu wataala yakan shigar da wasu daga cikin bayansa cikin rahamarsa da rahmatihi da rahmarsa haka Allah yana shigar da mu cikin rahamarsa ne da rahamarsa da tausayinsa idan ya azabtar ko ya sanya mutane cikin wani hali ko ko mutane sakamakon aikin su suka samu kansu cikin wani hali to wannan adalcin Allah ne shi ya faɗakar da su su faɗaka su gane Allah shine Allah haka muna son Allah ya ganar da mu Allah shine Allah ya azurta mu dogaro ga cikin kowane irin hali ya azurta mu da liko da tafarkinsa cikin kowane irin hali ya kuma tsayar da mu daga duk wani sharri inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah ce kul atu'allimuna Allah bi dinikum kun ka ga mutu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam atu'allimuna Allah bi dinikum wai yanzu Allah ne kuke so ku sanar da shi game da addinin ku nuna masa ku ku kuna rike da addini ku kuke taimakon addini ku kuke yin addinin ku kuka gina kaza ku kai kaza ko ko kuna so ku nuna wa Allah cewa a'a kai ku masu addini ne ku ku ne masu yin addini a'a a tu'allimuna Allah bi ku? yanzu ku nuna wa Allah ne addini ku kawai in ku musulunta ku musulunta domin Allah sannan kuma ku ci gaba da aiki domin Allah kuna masu imani Allah shi ya sani ba sai kun gaya masa ba kawai in wa'azi kuke ku yi wa'azi domin Allah ciyarwa kuke da dukiyoyinku ku ciyar domin Allah gine-ginen guraren ibada kuke da guraren makaranti da masallatai da makamancin haka ku yi wannan domin Allah ciyar da talakawa kuke sadaka fi sabilillah da abinci ku yi wannan domin Allah kace kun ga Allah a tu'allimuna Allah bi dinikum Allah subhanahu wataala baya bukatar sai kun gaya masa ya Allah mun yi kaza mun yi kaza ko mun daina kaza mun daina kaza a'a ba yi wa Allah wannan ba sai kun gaya wa Allah ba kawai kun kudirce cewa domin Allah kuke so ku yi Allah ya san domin sa kuke yi kuma Allah yana karban aikin in kuka yi sa Allah ya karba ta shi kenan kun more ba yawan aikin ba kawai karba daga gurin Allah idan Allah ya karya shi to shi kenan an ci nasara Allah subhanahu wataala shine mai iko akan komai in ashu allimuna Allah bi dinikum wallahu ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard Allah shi ne masani ya san abin da ke cikin sama da abin da ke cikin ƙasa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne masanin wannan duk abin da ke cikin sama da ƙasa Allah subhanahu wa ta'ala shi masanin sa ne kuma ya san shi babu wanda ya san gaibi sai shi Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu babu wanda ya isa ya ce ya san wani abu boyayye dukkan halittar Allah kuma da ya san gaibi sai Allah subhanahu wa ta'ala hatta annabawa hatta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai san gaibi ba sai abin da Allah ya sanar da shi la ya'lamu man fi samawati wal ardi al ghaiba illa Allah ba ka gaya musu wa ma yashuruna ayyana yub'atun ka gaya musu la ya'lamu man fi samawati wal ardi al ghaiba babu wani wanda yake cikin sama da ƙasa gaba ɗaya da ya san gaibi illa Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala babu wanda ya san gaibi sai Allah wa ma yashuruna ayyana yub'atun babu wanda ya isa ya ji cewa yana sensi yana ji a jikinsa cewa yaushe ne za a yi tashin alkiyama babu wanda ya san wani haka Allah subhanahu wa ta'ala kai ya bar abun da sani sa amma yana sanar da abun da ya ga dama ga sa musamman annabi sallallahu alaihi wasallam yana sanar da ilimin mukan gaibi ga manzanni gaba daya ta yi musu wahayi a sanar da su abun da duk sauran halitta ba sani ba sai su annabawa haka lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana raye Allah yakan sanar da shi abubuwa na gaibi wanda babu wanda ya san wannan gaibin sai shi Allah subhanahu wataala babu wanda ya san wannan sai Allah subhanahu wataala don haka Allah subhanahu wataala wallahu ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard ba sai kun sanar da Allah addini ku ba a amma ku yi addini nan kuma ba ana nufi a gurbata fahimta Saban yadda ayan take nufi ba wani ya ce a to Allah ya ce ba sai kun sanar da shi addinin ku ba haka ba bukatun sai kun bar gemu ba bukatun sai kun ga wando ba bukatun sai kun yi kaza sai kun wasu zaka ji suna irin wannan abunan timuwar yan yan lagziti kenan yan murji'a yan murji'a su ne waɗanda su komai su kawai a kashe ke su yi abin da suka ga dama wai ba a nuna wa Allah addini wani kuma laifi ne kuskure ne har waka suna kama ma hujja hadisi inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum Allah bai dubi zuwa ga suran ku ko kuma zuwa ga ku Allah yana dubi ne kawai zuwa ga zuciya Kuma ka ai ba sai ka bayyana wa mutane ba ko da baka bar mu ba ma in dai akwai imani a zuciyarka wai ai imani a zuciya yake ko da baka faɗa ba ma ai imani a zuciya yake ko da ba ai wa'azi ba ma ai imani a zuciya wa ga ma me yasa Allah ya ko manzanni me yasa manzannin suka fito da sifofi na addini me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gemu a cike in ana tafiya ta bayan sama ana ganin gemun su ta gefe da gefe me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya hau kan taguwar sama ma gemun na yana kwanciya a bayan ta ka dauka wasa ne a a tabbatar ma wannan sifa ce ta cika da kamala ba a taba yin wani manzo daga cikin annabawan Allah ba a yana da sifa ta cika da kamala da ka ganshi ka ga mutumin kirki me yasa annabawan sallallahu alaihi wasallam yake sanda har ya jajare har kama hatta tafassara kamahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya yana sallah har sai da kafafuwansa suka kumbura sai ka ashe aikin addini wajibi ne a yi shi in ana son zama lafiya tsakanin mu da Allah subhanahu wataala haka mutum zai tsaya ya ce a ah, bayan ce kun tu'allimuna Allah bi dinikum ko mun yi ma ko ba mu yi ba ai Allah ya sani ai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma attaqwa ha huna attaqwa da take ha huna din ita ce take bayyanuwa a cikin wato gaban mutum bayan mutum ya kirki da harshensa sai ga takwa ta bayyana gare ka ka tabbata cewa eh lallai har ma abu ya bayyana cewa eh wannan ana kyautata zato gare shi cewa mutumin kirki ne ko da ba a ce kai ce wane mumini bane kamar yadda aka yi bayani a baya dan to za ta ana kyautata zato gare shi akwai sifa ta imani ta tare da shi wannan shine abin da yake gudana ko wannan shine abin da ya ce mu fahimta amma mutum ya wayi gari yana tunanin cewa a'a ai ba a bayyana addini ba a kaza a wajibi ne a bayyana addini inda duk aka ga sha'air na Allah subhanahu wataala san cewa eh wannan addini ne na musulunci kuma abu ne wanda yake tabbatar da addini za ku kula ta alimun Allah bi dinikum amma ku tsaya kula bayyana cewa mun yi kaza mun yi kaza abin kuka yi domin Allah kuna gaya wa Allah din wannan shine abin da Allah subhanahu wataala ya ce a kamar yadda wani suka suna so su gaya wa Allah su sun yi imani ya Allah shi ya fi su sanin in sun yi imani wa suke gaya sun yi imani shi ne Allah ce ka ce musu kulu aslamna walan ma yadkhulul imanu fi qulubikum saboda Allah shi ya san imanin kuma shi ya san yadda ake shiga zuciya shi Allah subhanahu wataala shi ke sanya son imanin ma ya shiga zuciyar mutum ya kuma zayyana zuciyar mutum da imani wanda kuma karanta a baya walakin Allah hababa ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wannan aikin Allah ne subhanahu wa ta'ala ba ce atu'allimuna Allah bi dinikum ai wallahu ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard Allah subhanahu wa ta'ala shine masanin abin da ke cikin sama da abin da ke cikin ƙasa wallahu kuma Allah subhanahu wa ta'ala masani ne bi kulli da kowane abu duk wani abun da yake gudana Allah masani ne game da shi duk wani abun da yake zuwa da dawowa Allah subhanahu wataala masani ne game da wannan haka babu wani abu da yake koyayye a gurin Allah subhanahu wataala Allah shine allamul ghuyub da nesa da kusa kawai masu abin duk ne a gurin Allah duhu da haske duk ne a gurin Allah dan adam ce tunanin wannan duhu ne wannan haske don haka Allah subhanahu wataala alimun masani ne bi kulli shay'in da kowani abu kowane irin abu ne har abun da karaya a cikin zuciyarka kafin karaya Allah ya san za karaya balle bayan karaya karaya zuciyar ka ya maka sani balle Allah da ya halice ka Allah ya halice ka yama dukkan wani tsari ba ka ganin wanda ya halicci misali wannan waya da muke amfani da ita ba ce ya tsara mata dukkan tsare-tsarenta ba ya san cewa abu kaza yayi kaza abu kaza yayi kaza abu yayi kaza yayi kaza dan adam ko ce amfanuwa da abin da ka tsammani kuma abubuwan da aka tsara su yi ayyukan sai ga sunan suna yi to Allah da ya halicci mutum kuna tsammanin Allah subhanahu wataala da ya tsara mu yadda muke yake so bane Allah ya gama tsara mu yadda yake so wanda yayi waya wanda yayi mashin wanda yayi mota duka ya tsara su yadda su yake so don su yi irin aikin da yake so shi yasa yayi su to Allah subhanahu wataala kuma ya halicce mu mu da ake bukatar ma mu yi ibada mu koma an tana da mana gida za a mana hisabi waya za a mata hisabi ne wanda ya halice ta kwanan da zai sake ganin ta ne daga kanta ya tafi shi karan kalaba shi da ita sai dai wata kuma ba dai wannan ba kafi wanda ya yin kawai shi kenan maganar ta ko da haka akwai wannan Allah subhanahu wataala kuma daga nan ya tsara shirya halittan wane to har wane ya koma ga Allah Allah yana sane da shi Allah yana ciyar da shi shi ke azurta shi shi ke bashi duk abin da ya kamata ya bashi tun daga ran da Allah ya hukunta ya tsara zai halicci suwa ne duk duniya gaba daya babu wani abu da yake gudana nasu face da sanin Allah kuma da yake Allah kuma Allah ne yake tana da abu ba duk wani abu da zaka yi a duniya ko ka halice ko ka kera shi ko ka yi abu kana kera shi ne iya lokacin da da ya daina amfani shi na abu na. amma Allah tun kafin a haifi mutum Allah ke kula da shi kuma bayan mutum ya zo ya gama rayuwa a duniya ya mutu yana cikin kabari ma Allah yana kula da shi ran da za a san tashin alƙiyama ma Allah yana kula da wannan duk kowa gaba da don haka wallahu bi kulli shay'in alim Allah subhanahu wa ta'ala ko masani ne ga kowane abu agwagwun da kuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya san komai ba abun da ya buya gare shi shine masanin gaibi shine masanin bayyane shine masanin boye babu abun da Allah subhanahu wata'ala yake tunanin cewa yanzu ne zai san shi ba sabaka ilmullah ilimin Allah ya rigaya tunkini ya rigaya ya rigaya tun fil azal tun tun tun tun tun tun kawai shi kenan Allah subhanahu wata'ala haka tsara don haka ji tsoron Allah subhanahu wata'ala ayi aiki domin Allah sai a huta idan aka saba wa Allah ko aka bi abun da ba daidai ba shi kenan sai a shiga wahala Allah subhanahu wata'ala ya samu gane Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu akan gaskiya Allah subhanahu wataala ya shiryar da mu Allah ya kare mu da kariyarsa ya saukar mana da ni'ima a cikin rayuwar mu ya saukar mana da albarka a rayuwarmu ya saukar mana da albarka a gidajenmu ya ba wa marasa lafiyar mu lafiya ya gafarta wa waɗanda suka rasu mamatanmu Allah subhanahu wataala ya gafarta musu wahalhalu da ake ciki na rayuwa Allah ya kawo mana saukin su dawainiya da ake ciki na damuwa da kunce rayuwa Allah subhanahu wataala ya yi mana wannan cuta da ake ta bayanin yadda ta da shiganta da yadda ake ɗaukanta Allah subhanahu wataala ya kawo mana ta", yadda masu bayani suke bayani cewa tana yaduwa Allah subhanahu wataala ya da yaduwarta Allah subhanahu wataala ya kare mu mu Allah subhanahu wataala ya mana kariya waɗanda aka bayyana cewa sun kamu da ita su kuma Allah ya ba su lafiya mu kuma Allah subhanahu wataala ya kare mu Allah ya kare mu ya kare mu ya kare mana gidajen mu ya kare mana garuruwan mu inna allaha ala kulli shay'in qadir shugabanni mu Allah ya riko da hannayen zuwa ga abin da zai zama alkhairi gare mu abin da zai zama daidai Allah ba su iko ne amma da ba daidai ba Allah sa su gane kan su aikata Allah ta kama da albarka a wannan jiha ta mu ta mana da albarka a wannan kasa ta mu da ta mana da albarka a duniyar mu gaba ɗaya kawo mana walwala da bunƙasar tattalin arziki Allah ya fi mana mu ba don halin mu Allah ya fi mana Allah subhanahu wa ta'ala mu gama da duniya lafiya wanda da yake mutum taba mutuncin addinin Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya gane in ba mai ganewa bane Allah ya san mana a kansa wanda ka san taba mutuncin mu ko taba mutuncin a iyalan mu ko zuriyar mu in mai ganewa ne Allah sa ya gane in ba mai ganewa bane Allah ya san mana a kansa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ala muhammad wa ala ali muhammad. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا Allah ka gafarta wa iyayenmu Allah subhanahu wataala ka gafarta wa kakanninmu Allah ka jikan su Allah ka rahamshe su Allah ka fassaha musu cikin kaburburan su waɗanda suke raye a cikin su Allah ka kara musu ƙarfin gwiwa Allah ka tabbatar da mu da su digadigan mu akan addinin Allah Allah ka azurta mu arziki na halal ta inda muke tsammani da inda ba ma tsammani ya rabbul alamin ya arhamar rahimin ya zal jalali wal ikram wa subhanaka allahumma bihamdik نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك